أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata cikin darasin da ya gabata mu ambace sashen hadisai na musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka inda suke bayani dangane da muhimmancin so saboda Allah da kuma ƙi saboda Allah da kuma badawa saboda Allah da kuma hanawa saboda Allah inda yin haka yake tabbatar da mutum ya kasance kenan ma'abucin alkhairi ya kasance kenan ma'abucin son Allah subhanahu wata'ala ya kasance wanda Allah subhanahu wata'ala yake so sakamakon haka sannan kuma wannan zai ƙara tabbatar da cewa mutum yana daga cikin zaɓaɓɓun bayan Allah subhanahu wata'ala kuma tsarkakakkun bayan Allah subhanahu wata'ala insha Allah cikin wannan darasin ma zai kasance ƙarasawa cikin wannan maudu'i inda za mu ambace sashen al'amura wanda suka danganci wannan maudu'in da kuma abin da yake da alaƙa da haka kamar yadda mu gani cikin hadisai kan cewa mutum ya riƙe wani abin koyi yana da matukan muhimmanci cikin al'amarin gyaran ruhi da kuma tarbiyyar ruhi da kuma gyara ɗabi'u duk lokacin da mutum ya riƙe bayan Allah subhanahu wata'ala managarta a matsayin abin koyi cikin al'amarin addini to wannan zai taimaka masa ya zamanto ya kasance ɗaya daga cikinsu ya samu albarkansu ya samu damshinsu ya samu kyawawan ɗabi'unsu rashin yin haka kuma wal'azu billah kamar ya kasance mutum ya koma ya zuwa ga wasu wanda suke ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala garta ba wanda su kasance ma'abuta sabo to ba inda zai kai mutum sai mahallaka ba inda zai kai mutum sai hanyar lalacewa da hanyar halaka wal'azu billah saboda haka riko da jagoranci riko da bayan Allah subhanahu ta'ala managarta a matsayin abin koyi yana da matukan tasiri cikin al'amarin gyaran zuciya da tarbiyyantar da zuciya shi yasa ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law anna abdaini tahaba fillah ahaduhuma fil mashriq والآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله وانا حديث يازو تكن بحر الأنوار تكن مجلدين ستين شدة شاهي نتري أكو دا حمسين بيو حديثي نتلاتين دا بيو Maza Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana mana hakikanin fa'idan so saboda Allah subhanahu wa ta'ala ta yanda mutum zai kasance yana son mutumin da bai yi zamani da shi ba hakanan kuma bai yi gari guda da shi ba wata ɗauka kana son wani mutum wanda ba ka yi zamani da shi ba tana yiwa akwai ƙarnoni tsakaninka da shi hakanan kuma kana son wani mutum wanda ba garinku guda ba ba ku guda ba ba unguwanku guda ba ba gidanku guda ba komin tsawon fasilan da ada tsakaninka da shi yana da tasiri son shi ko kuma ƙin shi yana da tasiri kuma yakan bayyana asar ɗin shi tasirin shi alamomin shi cikin amaliyan gyara zuciya kuma tarbiyyantar da zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana cikin wannan hadisin cewa da za a ce mutane guda biyu za su so juna saboda Allah subhanahu wata'ala amma ɗaya daga cikinsu yana gabas ɗaya kuma yana yamma to da sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa a makoma tsakaninsu ranar tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana falala da kuma daraja da ɗaukaka na so saboda Allah subhanahu wata'ala yake da kuma ƙi saboda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mafificin aiki afdalul a'mal mafificin aiki ayyuka wato aikin da ya fi dukkanin ayyuka muhimmanci ya fi dukkanin ayyuka kima menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hubbu fillah wal bughdu fillah watan so saboda Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma ƙi saboda Allah subhanahu ta'ala. kenan in kana son Allah subhanahu wata'ala ka so bayansa in kana son Allah subhanahu wata'ala watan ka so bayansa waɗanda yake so kuma ya ce a so su kuma ya ce a bi su in kana son Allah subhanahu ta'ala. to ka nisanci makiya Allah subhanahu wata'ala wato bayan Allah subhanahu wata'ala wanda suka jere ma Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala ya ce kada a so su kuma kada a bi su yin haka shi ne hiyayyen aiki kuma yana da matukan tasiri cikin amaliyan gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya rashin yin haka kuma shine yake kawo matsala da kuma lalacewar ɗabi'u da kuma lalacewan ruhi da zuciya kenan in za mu auna wannan hadisin da kyau mu tadabburi a cikinsa da kyau muna iya gane muhimmancin wannan maudu'in da muke bayani a kansa hakanan ya zo a cikin wannan masdarin da muka ambata wanda ya gabata harul anwar kenan hadisi daga imamu sadiq alaihi salam shi ma yana bayyana wannan hakika yana cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah fa huwa mimman kamula imanu duk mutumin da ya so saboda Allah subhanahu wata'ala ya ƙi saboda Allah subhanahu wata'ala ya bada saboda Allah subhanahu wata'ala ya hana saboda Allah subhanahu wata'ala to haƙiƙa wannan mutum imanin shi ya kammala ya samu cikakken imani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata ga bayansa imaninsa ba naƙis ba ne cikakken imani kammalallen imani irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata mu irin wanda yake da tasiri cikin duniyar mutum da lahirar mutum kenan muna iya fahimta a cikin waɗannan hadisan da muka ambata shi ma mai wannan littafin ya yi ishara ya zuwa ga wannan hakika ke cewa wa stauhi min al ahadith al ashra al anifat al to akalla hadisai sun kai goma wanda aka ambata cikin wannan littafin wanda mu ambaci saura daga cikinsu. su wanda suke bayyana wannan hakikan hadisan suna da yawa amma dai abucin wannan littafin ayatullah makarim shirazi da mazilluhu yana bayyanawa a cikin wannan littafin nasa al-akhlaq fil qur'an aƙalla hadisai guda goma cikin wannan janibin amma akwai hadisai da dama wanda bai ambata ba saboda gudun tsawaitawa mu ma a cikin wannan maudu'in namu ba duk hadisan da ya ambata ba bane muke karantawa muna karanta hadisai gwargwado wanda zai dace da lokacinmu saboda haka idan muka duba cikin waɗannan hadisai kamar da shi ke cewa muna buƙatar mu yi mu fahimta ya zamanto mu yi mu ɗauko ma'ana dangane da abin da ya sha wannan hadisan da muka ambata shi ne ke cewa annal islam qad a'ata al-ahamiyat al-quswa li mas'alati al-hubb fillah wal bughd fillah wa tabaraha afdalul a'mal kan cewa lallai musulunci ya ba da matukan ahammiya ya ba da matukan muhimmanci dangane da al'amarin so saboda Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙi saboda Allah subhanahu wata'ala kuma musulunci ya itibarin wannan al'amarin hiyayyen aiki daga cikin ayyuka kuma da mu gani cikin hadisai wa alamatu kamalid kuma alama ne sun ci itibaran shi alama ne daga cikin alamomin kammalan addini wa asma minas salah wa zaka wa siyam wal hajj wal infaq fi sabilillah wa man yatahalla bi hadhihi sifa yakunu ma'a rasul al akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil janna بحيث يغبطه فيها الأنبياء والشهداء والصديقين ما شاء الله watan wannan ya nuna so saboda Allah subhanahu wata'ala ƙi saboda Allah subhanahu wata'ala badawa saboda Allah subhanahu wata'ala hanawa saboda Allah subhanahu wata'ala ya fi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi haji ya yi infaƙi a cikin tafarki ta yadda wannan zai lizimta ma mutum ya zamanto ya samu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna har ma ya kasance annabawan Allah subhanahu ta'ala da shahidai da siddiƙai sun yi gurin samun martabar da ya samu a shi wani al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne al'amari ne mai girman gaske shi ne ma tushen addinin shi ne ma asalin addinin kamar yadda ya zo cikin sashen hadisai na aima na ahlul bait alaihi musallam don akwai daga cikin hadisan imamul bakir alaihi salam ana tambayan shi menene addini yake cewa addini wani abu ne banda so da ki saboda Allah haliddin illal hub fillah wal bughd fillah shi addini wani abu ne banda so saboda Allah da kuma ki saboda Allah subhanahu wataala kamar khulasan addinin kenan saboda haka kenan yana bayyana cewa a cikin littafinsa fa hazai ta'abirat wa ghayruha tubayyinu lana daura wa fa'aliyata mas'alati tabarri wa tawalli waɗannan ta'abi da muka karanta cikin waɗannan hadisai da suka gabata cikin darussa daban-daban suna bayyana mana irin muhimmancin da kuma aikin da al'amarin bara'a da kuma wilaya watan bara'a daga maƙiyan Allah subhanahu da kuma ba da wilaya zuwa ga masoya Allah subhanahu fi jami'il baramij ad-diniyya wal ilahiyya ta su a cikin dukkanin barnamish na Allah subhanahu wata'ala da kuma ayyuka na Allah subhanahu wata'ala na addinin Allah subhanahu wata'ala dalilin wannan kuma wadahi ne kamar da yake cewa dalilu za hadha al-amr wadihun jiddan li'anna al-insana al-mu'min inda ma yuhibbu al-qudwa al-ilahiyya wal-insana al-kamil لتقواه وإيمانه وفضائله الأخلاقية فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على روحه وسلوكه صفات وسلوك هذه القدوة take cewa dalilin kasancewa wannan alamar yana daga cikin mafi mafifitan ayyuka kuma yana daga cikin abubuwan da su wajabta Allah subhanahu wata'ala ya soka kuma ka samu kanka a cikin tsarkakun bayan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu kuma kasanta wannan al'amari yana da tasiri da muhimmanci a cikin dukkanin baramijin addinin musulunci shine lokacin da mutum yake son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta tsarkakakkun bayan Allah subhanahu wata'ala kammalallun mutane wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a so su kuma yawo jabta san su annabawa ke da wasiyansu lokacin da mutum yake nuna musu soyayya yake miƙa wulashe zuwa gare su yana da tasiri wannan tasirin kuma shine zai sabbaba ya zamanto imaninsu da akhlaq ɗinsu da kyawun ɗabi'unsu da yaƙininsu da komai wanda ya shahe su ya zamanto ya yi in a cikin ruhin mutum a cikin ɗabi'un mutum a cikin ayyukan mutum a cikin manganun mutum saboda duk wanda kake so kana ƙoƙari ne kai koyi da shi muna ganin a cikin al'amuranmu na yau da kullum duk wanda yara suke so ko matasa suke so suna ƙwarin su koyi da shi ne wani mawaƙi ne ko wani ɗan rawa ne ko kuma wani wanda yake misali fina-finai ne ko abin da ya kama da haka nan suna ƙoƙari su ga cewa sun yi koyi da shi har askin da yake yi har maganan da yake yi har tahiyar da yake yi har irin kayan da yake sawa suna ƙoƙari ne su yi koyi da shi to haka al'amari yake ko a janibin addini idan kana son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta wannan zai sa ya zamanto kayi koyi da su a cikin aikinsu a cikin manganunsu a cikin ɗabi'unsu a cikin siransu gaba ɗaya idan kai haka kuma shikenan to wannan kuma zai taimaka ya zamanto ka gyaru ka zan mutumin kwarai ɗabi'unka sun gyaru zuciyanka ya gyaru ka tarbiyantu wanda yake kuma shine abin da muke kokarin mu bayyana cikin wannan darasin kan cewa rikon bayan Allah subhanahu ta'ala a matsayin example a matsayin abin koyi yana da tasiri kuma yana taimakawa wurin tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara zuciya da kuma kyautata ɗabi'u wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji ya kasance mun kasance bayansa managarta ma'abuta alkhairi waɗanda yake so sakamakon sun so saboda Allah subhanahu wata'ala sakamakon sun ki saboda Allah subhanahu wata'ala sakamakon sun bada ko kuma sun hana saboda Allah subhanahu wata'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya fa'idantar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin